'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan kasafin kuɗin shekara ta 2022 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatarwa Majalisar Dokokin Ƙasar a ranar Alhamis. Masu kallo da sauraro ku gyara zama ku biyo mu a sannu domin jin cikakken rahoton. Amma kar ku manta dan Allah idan yau ne zon ku na farko wannan tasha ta mai albarka. Ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. domin samun sanarwa a lokacin da muka sankama sababbin ayyukanmu a da cikakken rahoton a ranar alhamis ne shugaba muhammadu buhari ya gabatar da kasafi na shekara ta 2022 wanda ya haura naira tiriliyan goma sha shida da ya ce zai mayar da hankali wajen kammala ayyuka da gwamnatinsa ta fara majalisun tarayya na najeriya za su fara nazari kan ƙudurin na kasafin kuɗin shekara ta 2022 din a ranar Juma'a. Sai dai kasafin kuɗin zai zo da ciwo ƙarin zai zo da ciwo karin bashi har kimanin naira tiriliyan shida don cike gibin da za a samu. Tuni 'yan ƙasa da suka haɗa da 'yan majalisu da 'yan siyasa da ƙwararru da masana da sauransu suka fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan kasafin kuɗi na shekara ta 2022 honorable abubakar yunusa ɗan majalisar wakilai ne na tarayya ya shaidawa a bbc cewa akwai kyakkyawan fata dangane da kasafin kuɗin na shekara ta 2022 da buhari ya gabatar musu kuma suna fata a gyara kurakuran da aka gani a kasafin na kuɗin na shekara ta da ɗaya. muna son wannan ya kasance ya inganta tsarin yadda ake tafiyar da ayyukan gwamnati musamman ma abin da zai kawo wa ƙasa dogaro da kai da kuma inganta ƙalubale na wajen samun kuɗaɗen shiga dan majalisar ya ce akwai abubuwa da dama da suka burge shi game da kudirin kasafin da shugaba muhammadu buhari ya gabatar na shekara ta 2022 abin da ya burge mu shine akwai waɗansu abubuwa da aka yi la'akari da su waɗanda gaskiya idan aka yi za su ta da wasu kurakurai waɗanda aka yi a baya kuma akwai kyakkyawan fatan inganta abin da ake aiwatarwa a shekara ta 2021 yayin gabatar da kasafin shekara ta 2022 dai shugaba muhammadu buhari ya yi bita kan yadda ake kashe kasafin kuɗin na shekara da ake ciki ta shekara ta 2021 kamar misali na yi wa ƙasa aikace-aikace da suka hada da inganta tsaro da inganta zamantakewa da samar da na'urori da abubuwan ci gaba. Honorable Yunusa ya ce wannan fannin gwamnati ta yi rawar gani saboda a halin da muke ciki nan tun ma kafin ya zo mun ga yadda suka sake suka saki kudade inda aka kashe kai aka kashe 60 cikin 100 na na ainihin abinda aka ƙudiri niyya a shekara ta 2021 idan dai aka daure aka tafi a haka to gaskiya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kamar yadda ya ce shugaba buhari dai ya ce kashi ɗaya cikin uku na kasafin kudirin ta shekara ta 2022 ba da bashi za a yi shi amma ɗan majalisar yunusa ya ce hakan ba shi da wani abu saboda gwamnatin nan na bin komai sau da kafa kamar yadda ya dace kamar kuma yadda aka tsara sau tari idan aka yi maganar bashi sai ka ga a cikin mutane ya ɗuri ruwa amma ƙarƙashin mulkin shugaba muhammadu buhari ta yi rawar gani don duk bashin da take ci da kuma abin da ta ayyana wa kanta za a dinga biya shekara-shekara to ta yi rawar gani a nan ma zuwa yanzu tana bin komai sau da kafa ma'ana duk shekara idan ta ce za ta ciyo bashi kaza kuma za mu biya za mu biya to tana kan hakan in ji ɗan majalisar kenan ya ce abin da ba a so shine a ciyo bashi a zo a yi ta kashe kudaden ba tsari don haka majalisa ta yi na'am da tsarin mai sauran 'yan najeriya ke cewa dangane da kasafin kudin shekara ta 2022 da shugaba muhammadu buhari ya gabatar ra'ayoyi sun bambanta akan wannan batu a tsakanin 'yan kasar yayin da wasu ke yabawa a gwamnatin wasu kuma ke kushewa ƙungiyoyin fararen hula kamar serap mai sa ido kan ayyukan 'yan majalisa a kasar ta ce muna son shugaba buhari ya yi gaggawa ajiye rahotannin shirin karɓo bashi don cike giɓin kasafin kuɗin ƙasar. za mu fafata don matsawa gwamnatocin gwamnatocin ta dakatarwa wannan ciyo bashi mara kan gado da kawo ƙarshen cin hanci da kuma rage yawan kudaden da ake kashewa a gwamnati a shafin twitter wani hamma hayati ya ce gwamnatin buhari ta bata san ciwon kanta ba za ta sake ciwo bashin naira tiriliyan shida a shekara ta 2022 wanda jikokinta da tattaɓa kunnanta ne za su iya biya abin takaici ma ne mafi yawan kasafin kuɗin da aka gabatar za a kashe shi akan al'amuran yau da kullum wannan gwamnati ta ƙi ta rage yawan kuɗaɗen da take kashewa daga shafin bbc a hausa facebook kuwa bayan wani neman jin ra'ayi da muka yi a shafin bbc hausa facebook ranar alhamis da yamma mutane da dama sun yi ta tsokaci inda bashir sahal yakubu guru ya ce muna fatan kasafin kudin shekara ta 2022 da shugaba buhari ya gabatarwa a majalisa ya kawo wa 'yan najeriya saukin rayuwa da suke ciki sai kuma ahmad bajoga daga jihar gombe tsawon shekara bakwai da shugaba muhammadu buhari ya yi yana gabatar da kasafin kuɗi ga majalisar dokokin ƙasar babu wani abu na zahiri da talaka najeriya ya amfana da shi sai kuma haɗa yaba aƙilu bibi ya ce gina 'yan ƙasa kafin gina ƙasa ta yadda abinci zai wadata kazalika ta yadda talauci da fatara za su ragu sosai sannan a yi amfani da su wajen inganta harkar ilimi ta yadda talaka zai samu damar karatu cikin sauƙi yin hakan zai matuƙar tasiri wajen kawo ci gaban ƙasa da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa Allah tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan